uwar gidan gwamnan ta yi wannan kiran ne a yayin da take raba kayan tallafi na kayan abinci da tufafi ga mata da marayu a fadar gwamnatin jihar da ke garin maiduguri hajiya nana ta ce waɗannan mata da marayu da suka samu kansu cikin irin wannan hali ba su suka zaɓi kasancewa hakan ba allah ne ya ɗora musu kuma kowace mace ma tana iya kasancewa uwar marayu abin da muka ba ku amana ne ɗana kowa ne yau mutuwa in ya zo baya zamu ya kudi da talaka duka mu je jira muke lokaci ne bai ɗana kowa ne insha Allah a taya ayan mu duka da addu'a da wanda iyaye suna ra'ayi da wanda ba sa ra'ayi Allah ya musu albarka Allah ya sa mu dace Allah shiko shugaban gidauniyar Swat Foundation da uwar gidan gwamnati ta assasa Alhaji Muhammad Bello ya ce kaucewa umarnin Ubangiji ne ke sa mu cikin irin wannan hali da muka samu kanmu ciki na tashi-tashin hankula da ya haifar da karuwan yawan marayu wanda hakan ne ma ya sa uwar gidan gwamnan kafa wannan gidauniya don tallafawa mata da marayun. Samu kanmu a cikin nan da a ce gwamnati da muka sani na da ne ba zai yi ba amma mun saki hanya mun manta da kanmu mun kauce kaucewa hanyar ubangiji Allah sai ya juya mana baya yanzu da dan kaɗan Allah ya sa muka girgizu kowa ya koma ga Allah kowa Allah Allah bai ce ko ina ba wannan amma kun ji yadda gari yake girgiza tashin hankali ina kira da mu goma ga Allah ci gaba da addu'a News din da ta zabo mata da marayu 100 da ta wa buhuhunan shinkafa da na sigari 100 da atamfofi kala biyu da yajinan shadda goma goma da kuma kuɗi naira dubu uku uku a matsayin kuɗin mota to koya mutanen da suka samu wannan tallafi ke ji tabbai kidan da na soma da wannan baiwar Allah da ta kasance wanda Allah ya jarabta da rashin gani ke menene sunanki Maryam Maryam wa Maryam Abaka. To Maryam kamar tun yaushe ka rasa mijinki? Shekara biyu. Shekara biyu ko? Da wata shida. Da wata shida. Kuna da 'ya'ya tare? Eh muna da. 'Ya'yanku nawa? Biyar. Biyar kamar wa ke ɗaukar nauyi su tun wannan lokacin da kika rasa mijinki? Nan tsangaya sai yayuna guda biyu suna nan a shuwara. To, Aji Maryam ganin cewa ba kya gani kamar ya yanayin rayuwa yake gare ki ki rasa kuma mai gidanki. Alhamdulillah. To yanzu da shike kun samu wannan tallafi daga wajen matan gwamna kamar me zaki ce? Ba abin da zan tunanta Allah ya saka mutu da alheri. Allah kuma taimake su akan abin da suke. Wannan danki ne? Mm, shi ne babban ɗa shi ne babba ko zo shekaran ka nawa goma sha biyu shekaran ka goma sha biyu eh, kana zuwa makaranta eh wani makaranta kenan tsanga sunan naka mene sa'idu sa'idu ko mm. to Allah ya taimaka sa'idu miya sunan ki sunana hajara ba musa kai eh, ba abin da zamu ce dai allah ya saka mata da alheri allah ya saka mata da gidan aljanna madalla madalla mun gode to kamar tun yaushe kika rasa mijinki eh kamar wannan she wannan shekara ne da azumi ramadan yana da kwana goma sha tara ne wato shekara ɗaya kenan eh shekara ɗaya kamar akwai yaya tsakanin ku eh akwai yaya muna da yaya na bakwai na uwar gidana na hudu yaya goma sha ɗaya ne duk suna gaban ku eh, to wake ɗaukar nauyinsu? Jama'a dai kawai suke mana 'yan uwan shi su kawo wanda suka abokanan shi haka su ma suna ɗan taimaka mana. Kamar batun karatu fa suna yi? Batun karatu suna yi. Wasu mata da suka rasa mazajensu da marayu kenan da gidauniyar Swat Foundation ta baiwa kayan abinci da tufafi don taimaka wa kansu cikin wannan watan na Ramadana.